na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a yau Alhamis 30 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A yau Alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus da ta ɓarke. Majalisar Dattawan Amurka za ta kwashe yinin yau Alhamis tana yin tambayoyi ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙara tsige shi 'yan jaridu a yankunan da ke magana da harshen turancin ingilishi inda ake yawan tashin hankali a ƙasar kamaru sun ce 'yan awaran na kai musu hari To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami dukkanin hafsan hafsoshin sojin kasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar kasar. wani batu da ke ciwa mutane a kwartuwa kwarya shine matsalar garkuwa da mutane yanzu ka duba a Najeriya a ce wai akwai mutum biloniya ne a makirin nafa ne kuma irin wa'annan suna da yawa so saboda haka abin yanzu ya zama kasuwanci ne interview da muke da su wa'anda ake kamawa suna ce mana ma wasu ba 'yan Najeriya suna ganin ba 'yan Najeriya bane suke zuwa kasar nan suna sace mutane sannan za ku ji cewa shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ya kai ziyara a jamhuriyar Nijar da nufin tantance halin da 'yan gudun hijira ke ciki a kasar. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sile take gabatarwa inda a yau shirin zai duba wani irin rawa tsaftar muhalli ke takawa wajen magance cutar zazzabin ciwon sauro. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau Alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar za ta yanke hukuncin kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus da ta ɓarke wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 170. Hukumar ta WHO ta faɗa a makon da ya gabata cewa barkewar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana haka ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 7,711 ciki har da sama da mutum 1,700 sabbi da suka kamu a jiya laraba dr tedros adhanom ya faɗa wa manema labarai jiya a headquarter WHO a Geneva cewa ci gaba da samun karuwar yaduwar cutar da kuma shaidar tana yaduwa ne daga mutum zuwa mutum a wajen ƙasar China tabbas wani abin damuwa ne matuƙa. hakan da yana faruwa ne yayin da amurka ta kwaso 'yan kasar ta akalla 210 daga yankin wuhan na kasar china a jiya laraba inda aka sauke su a wani sansanin soji da ke birnin california Dr. Chris Bradin jami'i ne a hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC a Amurka. Uh, we're we're going to be monitoring them twice a day with uh, symptoms and fever checks. At the end of three days, we think we'll have enough. Ya ce za mu ci gaba da sa musu ido sau biyu a kullum domin mu ga ko akwai wata alama suna ɗauke da cutar musamman ma zazzaɓi. Majalisar Dattawan Amurka za ta kwashe yinin yau Alhamis tana yin tambayoyi ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙari tsige shi yayin da batun yanke shawara kan barin wasu shaidu su gabata a gaban majalisar ke ƙara kusantowa. sai dai yadda za a kammala wannan zama cikin hanzari ya dogara ne kan yadda 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar za su amince da bukatar 'yan democrat kan aji ta bakin wasu jami'an gwamnatin trump wannan kuma shine batun da ya mamaye zaman da aka yi a jiya laraba a lokacin da sanatocin suka mika tambayoyinsu a rubuce amma batun kuma da ya fi daukan hankali shine na tsohon mai bawa shugaban kasa shawara kan harkar tsaro john bolton wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna inda ya rubuta a cikinsa cewa trump ya faɗa masa ya rike dala miliyan 391 na tallafin soji ga ukraine har sai shugaban kasar vladimir zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin hamayyarsa wato joe biden 'Yan jarida a yankunan da ke magana da harshen Turancin Ingilishi, inda ake yawan tashin hankali a ƙasar Kamaru, sun ce 'yan awaren yankin suna kai musu hari saboda irin rahotannin sukar da suke bayarwa da kuma yadda suke kin yada farfagandar 'yan tawayen. kafafen yada labarai sun ce yadda 'yan tawayen ke tsoratar da 'yan jarida na daɗa karuwa a yayin da ƙasar ke shirye-shiryen zaɓukan ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki abinda 'yan tawayen suka sha alwashin hanawa. Gidan rediyon Stone FM na garin Indop da ke arewa maso yammacin Kamaru ya dakatar da yada shirye-shiryensa a ranar Litinin din da ta gabata. Manaja kuma mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon Zax Anabi ya ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa gidan rediyon a daren ranar Lahadi suka yi ta harbe-harbe a sama kafin su cinna wa ginin wuta. da yake tura wannan sako ta wata manhaja ya ce abin da 'yan awaren suka bari a wurin Before burning, they first of all looted radio equipment, then uh, on the 27 of uh, Ya ce kafin su kone ginin da farko sai da suka kwashe kayan aikin gidan rediyon sannan a ranar 27 ga watan Janairun wannan shekara ta 2020 suka kone gidan rediyon da kuma gina uh, da kuma gidana inda nake zama watakila saboda na sha kin yada inda sakonninsu na ta ƙoƙarin ganin an buɗe makarantu. To kafin mu ci gaba da kawo muku labaran da muke dauke da su za mu shiga taskar rahotannin namu inda yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira da babban murya kan cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami dukkanin hafsan hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola babban birnin jihar Adamawa ya yi mana dubi kan matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa wani batu da ke ciwa al'ummar ƙasar tuwo a ƙwarya. laifi na a ciki wanda ban nuna ma hukuma ba shine laifi na wanda na sani bere durgo kiwo fi ya kun kai wajen waje mutume wajen bayan sarauta eh amma ni kan so daya na yi wasu masu garkuwa da jama'a kenan da ma dubu su ta cika a jihar Adamawa biyo bayan samame da jami'an tsaro na civil defense suka kai a jihar Nuruddin Abdullahi da ke ma zama kwamandan rundunar a jihar ya bayyana yadda dubin waɗannan masu garkuwan ya cika. Suna kama mutane suna garkuwa da su domin amsar kuɗin fansa saboda haka waɗannan mutane mun samu kwakwaran bayani game da su saboda haka muka kai musu samami aka kama su kuma an kama su ne tare da haɗin kan capital flaco jandijan foundation wanda yake sun taimaka kwarai da gaske domin aka kama waɗannan mutane saboda haka an bincike su kuma kowanensu ya amsa cewa lallai a yana wannan abu saboda haka yanzu muna ƙara tsananta bincike idan muka gama za mu tura a wajejen department of public prosecution wato wanda suke gabatar da ƙara ta al'umma domin a kai su kotu. Wannan matsala ta garkuwa da jama'a yanzu haka sai ƙara ta'azzara take tamkar ruwan dare lamarin da koyo kai yanzu jama'a ke kasa bacci a gidajen gidajensu musamman a arewacin kasar. Malam Muhammad Ismail wani tsohon editan jaridar leadership ne da kuma ke nazari kan harkokin tsaro ya ce abin da ke faruwa yanzu a Najeriya na da kuma matukanta da hankali. San tura ta kai ga bango. Labarin da muke ji da rahotanni da muke samu abin zai baka takaici ka ji irin mutanen da suke da hannu a cikin irin wannan harkoki na na na na satan mutane da shauransu. Zaka je ka samu akwai jami'an tsaro, zaka samu akwai um, su hata masu abun nan masu angwanni akwai dai mutane wanda ba ka tunani suna cikin wannan abun ba saboda me saboda yanzu abun ya zama shine kasuwancin da zaka ri ka samu kudade masu masu masu yawa yanzu ka duba ana najeriya a wai akwai mutum biloniya ne amma kidnapper ne kuma irin wa'annan suna da yawa so saboda haka abin yanzu ya zama kasuwanci ne akwai hannaye mutane da yawa in fact ba za a yadda ma ake ta tunani cewa akwai abin nan hannayen kusa kasashe rahotanni da muke samu da kuma interview da muke da su wanda ake kamawa suna ce mana ma wasu ba ai Najeriya suna ganin ba ai Najeriya bane suke zuwa kasar nan suna sace mutane so wani abu ne wanda ya dauki abubuwa da eh, abun nan fagage eh, eh, da yawa jihohin kudu masa yammaci southwest da suka ce yanzu sun ɗauko wani mataki shine na kafa rundunar tsaron yankin su da ake kira ameta ko ya ce kuce suna gani wannan ya dace gani da ba ke tabarbare idan ya kasance gwamnati ta kasa samar da tsaro to abin da zai biyo baya shine ake ce ma anaki watan kasa za ta lalace za ta ɗaiɗaici abin da yake faruwa yanzu ba ma wai gwamnoni ba mutane da kansu idan ba ba shawo kan abu na matsalar nan ba kowa zai dauki makami saboda me idan ka zauna kana kwance wani zai zo ya wulakanta ka ya kama ka ya ci zarafin eh, iyalinka ya ci zarafin ka kuma sannan ba abin da zai faru a kullum hukumin tsaro kama ya tutiyar samun nasara ne akan masu garkuwa kamar yadda kwamandar rundunar tsaron ta civil defense nuruddin abdullahi ya karin haske a bisa tambayar da kai na cewa ana samun maganar kidnapping yau da kullum ko abin ya gagari kundila ne to abin bai gagari kundila ba ine ma tabbacin cewa ba civil defense kadai ba kowane jami'an tsaro wanda suke nan gurin za ga cewa suna ba da haɗin kai bakin gwargwadon iko domin a kawo wannan ishu na kidnapping ne ma tabbacin cewa mu duka dinnan duk mun sanya hannunmu karfi da karfe gaba ɗaya. domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ishu na kidnapping. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis 'yan sanda a kasar India suka tsare wani mutum da ya yi harbi da bindiga a kusa da wata jami'a a New Delhi, babban birnin kasar, inda ɗalibai suka yi zanga-zanga a kan wata sabuwar doka da za ta ba wa 'yan gudun hijira damar zama 'yan kasar amma idan ba musulmi ba ne. Chime Biswal, babban jami'in 'yan sanda ne ya ce 'yan sanda na gudanar da bincike a kan lamarin wanda ya bar wani ɗalibi da rauni a hannunsa. wani da ya shaida lamarin ya ce mutumin ya yi harbi ne a lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin shawo kansa mai magana da yawun jami'ar jami'a miliyan islamiyya ahmad azim ya ce mutumin wanda ya rike bindigar hannu ya yi wa masu zanga-zangar barazana a yayin da suke tattaki daga jami'ar zuwa wurin tarihi da aka binne tsohon shugaban india muhandis gandhi a ranar tunawa da mutuwarsa take yanke dai ba a bayyana sunan mutumin ba a yayin da 'yan sanda suka yi awon gaba da shi mutumin ya faɗa wa manema labarai cewa sunansa ram gopal madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira wato Filippo Grandi ya fara rangadi a ƙasar da nufin tantance halin da 'yan gudun hijira ke ciki musamman a yankin tilabiri inda dubban 'yan garuruwan suka tsere daga mahallansu a tsakiyar watan nan na Janairu sakamakon tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci. wakilin murya amurka suleiman mini barma ya aiko mana da cikakken rahoton shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira filippo grandi ya fara wannan rangadi da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kewayen garin walam yankin tilaberi inda dubban mutanen da suka tserewa a hararen ta'addancin da aka fuskanta a makonnin baya-bayan nan a kan iyakar nijar da mali ke samun mafaka Nous avons rencontré ce matin à Walam des déplacés qui étaient déplacés déjà plusieurs fois. Filippo Grandi na cewa a nan walam na ga mutanen da suka bayyana mun cewa sun yi ƙaura daga matsugunansu ya fi a kirga sakamakon barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda waɗanda ke ba su umarnin su fice daga garuruwan da suke zaune ko kuma su yaba wa aya ta abin da ke nunin samar da tsaro shine kalubale na farko da ya kamata a murkushe wannan kuma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati da abokan hulɗarta na fannin tsaro. aussi que les investissements ne soient pas seulement dans le domaine de la sécurité. Sai dai yana mai cewa ba karfin soja kadai ya kamata a mai da hankali a kansa ba a wannan yaki. Wajibi ne a dai bangare a ɗauki matakan inganta rayuwar talakawa domin waɗanda muka zanta da su a yau da safe sun faɗa mana cewa makarantu akalla 137 aka rufe a karkarar da suka fito sanadiyar tashe-tashen hankula wannan na fayyace irin ukubar da fararen hula ke fama da ita an hana su zama a gidajensu kuma an hana wa 'ya'yansu samun ilimi alhali duk wanda bai samu ilimi ba ba wuya ya rungumi mummunar aƙida dubban mutane ne suka gudu daga ƙauyukan da ke iyakar nijar da mali domin neman mafaka bayan hare-haren inates da shi na gwadar cikinsu har da malama kadi yar kimanin shekaru 40 da haihuwa. Halo, irdu, sojiyan, kanye, ta ce a shirya muke mu koma gida idan muka tabbata an kai jami'an tsaro yankin da muka fito idan kuma ba haka ba ba za mu taba komawa ba a hallaka mu. Filippo Grandi wanne ya sanar cewa hukumar HCR ba za ta gajiya ba wajen tallafawa 'yan gudun hijira ya nuna damuwa a game da halin da ake ciki a kasar Mali. Lamarin da ya ce dole ne kasashen duniya su haɗa ƙarfi don magance wannan matsala. A yau Alhamis shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana da Firaminista Birjira Fini sannan ana sa ran zai gana da shugaban ƙasa Isu Muhammadu daga bisani. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Suleiman Mini Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon ma'ana yana ci a karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya A cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta. Wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsaftar Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo. To, na farko dai sauro shi ke haddasa ciwo na wannan zazzabin da sauro da malaria da sauran cutuka da yawa. Idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan in ji bature temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa ah, rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin najeriya masu hira a waje za ta cewar ba shiga cikin net ba saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa shi ne wajen ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ruwa ya kwanta inda kuma ke tarin shara sauro wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauro na son wannan guri saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ne kwanciya a sammane shi irin tafkuna tafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kama a cikin birnin kano mm. muna da gurare gasu nan a kewayen inda ake badala badala kuma kai ana kiwon kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka ci gaba to idan muna da wani al'adar da ana tana haka to ba za mu ci gaba mu yaki sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya mm. wani feshin magani wani shiga sauro mm. dukkan su wannan kamfana da inda sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shi kenan sai ya saki hmm. rariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka. Duk inda aka ce awon igiya watan tsari ne da aka yi wa afta karar tsaye wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci barkatai mm. yana haddasa abubuwa da yau gaske na rage tsafta da kuma rashin lafiya mm. ga cinkoso ga ciwon sankarau ga abubuwa ga sanan babu gudun zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa mm. marasa kiwon da suke lafiya illa su kuma hukumar birane da suke tsara gari wata yi wannan su sa ido akan hana awon igiyar nan mm. wannan ya saba dokar tsafta mm. ta mm. kaf. tashi na bakwai na dokar tsaftar najeriya ba akwai wani hukunci akwai hukunci da ake ɗauka wanda i karya wannan doka dama sashi na bakwai na dokar tsabta najeriya duk wanda ya karya wani doka ana kai shi kofi ko an ba bayar takarda da yi ba ko ya fara a aka da shi da tsaya ba mm. to sai a kai shi kotu yanzu mu a Kano mm. muna da kotuna guda goma sha shida na titi da gidanka mm. na yankunci nan ta take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saba da tsafta da miƙa shi gurin wannan kotun. To na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanar ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya. Na'am gaskiya haka ne. Kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai mm. da rashin kwashe fata um, kuma da taruwar bola haka mm. a unguwannin ku tara da ake tarawa akan hanya mm. To a matsayin ku na mazauna irin waɗannan unguwannin wane ƙoƙari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara ku kun tsaftace magudanar ruwa. Yawwa muna ƙoƙarin haɗa kan mazauna unguwar da a yanci ba, mukan haɗa tarika haka na kwamiti na unguwa. Mm. a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai gwargwadon mu. Mm. mu da yanzu a kan magudanar ruwa yadda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a ƙasan kwatar. Mm. to ko yaro ka turo da manjagara daga gida mm. ka ce je kaka yashe kwatar nan in ya zo zai yashi ta amma abin da ake samun tangarda a kai mm. bayan an yashe din sai yaran su ke kwashewa mm. to wannan abin da yake damu mu mm. ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin haka amma muddin ba a ɗebe ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu gaskiya ne to saboda haka shine ni na ga cewar yanzu zancen da nake duk wanda ya gida to sai ya yi wannan ɗan ya sa kankara a ƙasa kuma mu yanzu mu mun hana a yi wai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa mm. saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu mm. to amma muna kawo karshen wannan abun mm. tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidanka a tattauna da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da wai ba an san da wannan doka kuwa sai dai in ta zo yanzu mun wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da nake rage magana amma mun haɗa kanmu a yan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba mm. shi yasa muna da karancin sauro a unguwanmu masha Allah sai da wasu unguwanni mm, ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan eh to sai dai abin da ba za a rasa ba ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka? Eh, tabbas ina da masaniya. To wani kokari kuke yi? Rijika mm. da ake yi mm. dangane da lafiya jari. Mm. Saboda bi ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da ma'aikatan lafiya da tsafta suke mm. babba da irin wannan shawarwar. Mm. To, wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma mahalli, kula da mahalli. Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwari. dan misali mutanen da suke yo shara daga cikin gidajensu ko mm. kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya mm. dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu za ka ga mutum ya yo shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida mm. ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi mm. saboda duk an an toshe duk magudanar ruwan to da haka muna kokari matuƙa wajen faɗakar da mutane da mm. ba su shawarwari akan yadda za su da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace mm. a kwamitance. Mm. Na ina da labarin wannan bai. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da bai yi drainage ba. Mm. Saboda haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. Da mm. tabbas na zama shaida na yadda wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un. To jama'a mu kyautata muhallinmu domin dakile cututtuka da ke iya yaduwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki a nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa wa wannan shiri musamman ma Julie Leathers Gresham wacce ta tattara shirin. Ni ce Aisha Sule Allah ya kare mu da lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga baban gidan Mato ya ce ya kamata gwamnatin kasarmu Najeriya ta farfado daga dogon barcin da take yi domin tunkarar matsalolin tsaron kasar da ta ƙici ta cinyewa. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki mai yawa. Saƙonmu na gaba ya fito daga Murtala a basu mai shadda ya ce salam VOA Hausa. tabbas ya zama wajibi shugaba muhammadu buhari ya saurari kiran zaurukan majalisar wakilai da na dattawa na sanya shugabannin rundunonin tsaron kasar don talaka ya gaji da dodorido da ake masa da sunan samar da tsaro tun 'yan bindiga na mana ɗauki ɗaiɗai har ta kai yau ana kwasar mutane tamkar garken shanu don neman kuɗin fansa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Bello Ishiyaku ya ce fatan alheri voa hausa ana fatar gwamnatin najeriya za ta yi nazari akan kiran da 'yan majalisar dattawa suka yi cewa gwamnati ta sauya matakan matsalar tsaro a kasar to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku ku kasance tare da mu a kullum godiya muke yi madalla a gaida binta s yaro da wasiƙun masu sauraro Yanzu kuma Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus da ta ɓarke wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 170. A jiya Laraba kungiyar tarayyar Turai da ake kira EU a takaice ta ba Birtaniya amincewa ta ƙarshe game da ɓallewa daga tarayyar bayan ta kwashe kusan rabin ƙarni tana cikin kungiyar ƙasashen. 'Yan majalisar EU sun jefa ƙuri'a a kan batun inda aka sami ƙuri'a 621 da ke goyon baya wasu guda 49 kuma suka ki amincewa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A yau muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsan hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar. Sai mun ji daga gare ku a madadin waɗanda kwa musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai. da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu na yau Justin Twaits ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.